لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتم بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

ابن عباس رضي الله عنهما يعني ترى سورة بني النقيب سورة بني النقيب أبينا آه، كده من الشمس من يهودا في الجمعة المدينة وأن تشجيع الدنيا يعني لما كان صلى الله عليه وسلم مع مرحبا في التسابع يكفي الجن هذا التسابع من كان صلى الله عليه وسلم فهي تكدس daga wasu saboda abin da aka yi a yarjejeniya a kai ke da haka sun yi a kashe mutane da a wannan ya sa masala ku za ku kallon ya ɗauki wato wannan hukunci a kansu kuma aka fitar da su daga madina a wannan sura ta madina ce ta kunshi bayani akan waɗannan yahudawa da kuma wasu al'amura da ya shafi munafukai da yadda suke haka kai da wato su yahudawa haka nan kuma Allah madaukakin sarki ya yi bayani a cikin wannan sura a kan abin da ya shafi fadada na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muhajiruna da kuma al da ma waɗanda suka biyo bayan haka nan kuma surar ta yi magana a kan da ya shafi sufofi da sunaye na Allah madaukaki da kuma girman shi wannan alƙur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar ga annabinsa haka nan kuma akwai abin da ake kira shi ne abin da ake samu na ganima ba tare da yaki ba a makomarsa da yadda ake yi da shi wannan da ya zo a cikin wannan sura shi ma kamar Allah madaukakin sarki a amfana da mu da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله الذي أخرج الذين كفروا أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وطلب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الكلام الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب قطعتم من زينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاق الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يفرق رسله ولكن الله يفرق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى نعم. والمساكين وابن السبيل كي لا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب آه، سورة الحشر sunan da Allah madaukakin sarki ya ثم da kenan kuma ne wato fitarwa ko kuma tayarwa ko kuma tattarawa domin an fitar da su waɗannan yahudawa daga matsugunansu a zuwa wajen madina Allah ya ce san ba a lillahi ma fi samawati wa ma fi wannan kamar yadda ya gabata cewa da abin da ke cikin samai da kasai na halitta wato yana tsarkake Allah madaukakin sarki kuma yana girmama shi Allah ya ce wa huwa al-azizul hakim dan dai Allah madaukakin sarki shine ne buwaya kuma Allah madaukakin sarki mai hikima ne a cikin shari'arsa da kuma zantattukansa da hukuncinsa لكن هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر lallai Allah din nan shine wanda ya fitar da kafirai daga ahlul kitab ba na banda mu'minai daga cikin su wanda suka kafirce min diyarihim daga matsugunansu da awwalin hashin wato fitarwa ta farko kuma akwai fita ta biyu kuma da sayin na umar wadda yanzu amma shi ya kore su gaba daya daga ma khaibar suka bar ma tsibirin yankin kasashen larabawa da bada su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fitar da su banin nawir wato sai wasu suka tafi yankin kasar sham wasu kuma suka makale a khaibar suka tsaya a khaibar wanda daga baya kuma aka fitar da su gaba daya Allah ke cewa ma zanantu ma yakru ko ba ku yi tsammanin wato muminai nan ba ku yi tsammanin cewa mutanen nan za su fita ba kuma yanda ake cewa masu sun ba wai garin su bane madina su Yahuda kamar yadda suke faɗa cewa za su koma wata rana dama zuwa su kowa ya san cewa asalin asalinsu shi ne wato yaƙo yaƙo mahaifin annabi yusuf shi ne kakan isra'il shi ake kira isra'il ake cewa bani isra'il kuma kowa ya san cewa yaƙo yana wani yanki ne na kusa da baitin makon ba wai cikin baitin maqdis kan ba kusa da shi shi yasa lokacin da suka shiga yunwa da wahala ya tura ƴaƴayensa su je su nemo abinci a ƙasar masar haka suna kusa da su to daga baya kuma ana maɗaukakin sarki ya yi musu dalili na ɗan uwansu annabi yusuf suka koma masa wannan ma ka ba ba kasar su ba shi. suka zauna a nan daga nan lokacin annabi musa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya umarce su cewa su je su shiga wannan kasa da ya ta musu musu ita ce baitul maqdis ka saba ma annabi musa suka yi ta wahalar da suke wahala daga karshe suka shiga da garin gajiya don haka zuwansu madina kwadayi ne na cewa akwai akwai annabi da za a aiko a wannan yanki da haka suna burin a ce daga cikinsu ne zai fito wannan shine dalilin zaman a nan to shi yasa Allah madaukakin sarki ce ba wanda yi tsammanin za su fita su bar wannan gari wato na Madina to sun saba alkawari ne ta yadda suka aika wasiƙa ko kuma mutanen maka suka aiko musu da wasiƙa cewa su haɗa kai tare da su don su yaƙi manzana sallallahu alaihi wa sallam su mutanen maka su zo daga wajen maka su kuma daga cikin gida su dinga ma'ana yin zagon ƙasa sai zama an cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sai wannan wasiƙa ta je hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba haka sai shirya wato mutane rundunar aka je dan a yaƙe su kuma aka kewaye su wanda daga ƙarshe suka yadda cewa duk abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya hukunta sun yadda da shi to shine manzala sallallahu alaihi wasallam ya hukunta musu cewa abin da za su yi shine kawai su bar madina gaba ɗaya domin zama da su ba zai yi kuma da aka su bar madina sannan ba a hana ku ɗaukan kayayyakin su ba ya da abin da da abin da zai iya ɗauka shi ya sa hatta su da wundunan su suka kakkarya suka ɗauka da kansu aka suka ɗauki komai da komai suka fitar shi Allah ce yi kuribuna buyuta hun bi aidiji wa aidin musulmi sannan suka so su kone wato itatuwan da binai wai don kan a amfani da su to wannan ne aka hana su domin ah, abu ne wanda yake na amfani wanda maɗaukakin sarki ce wa bannu annahum mani atuhum husunuhum min Allah su a tsammanin su wato garo su da suka gina suka kewaye shingen da suke ciki katangar da suka yi irin yadda ake a kewaye gari din nan sun yi tsammanin wannan zai iya hana wani abu ya same su Shi ne zanno annahu mani atuhum husunuhum min Allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لأن مدعوكتين فالتي يفتو مستيان دباسة أماني معنى أن إجيفا مستوروكما النبي مسايا فتو دا ربنسا ستجيدا يعتمسو شيني وكذا في قلوبهم الرؤو Allah ya jefa musu wani tsoro a cikin zuciyarsu tsoro wanda yake mai tsanani sosai don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya wato bashi ya fifita shi da shi ya keɓance shi da shi akan sauran annabawa shine wato Allah yana mushi taimako da jefa tsoro a zukatan makiyansa kafin ya yake su zai yake su tsawon wata dai za su dinga jin suna razana suna cikin firgita to irin wannan tsoron ne ya auka musu tsawon wata dai suna cike da tsoro to Allah madaukakin sarki ce wa kadhafa fi qulubihim ar yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina sai ya zama suna wato rusa gidajensu da hannayensu abinda suka yi suke rusawa kuma suke dauka akan kan wa aidil mu'minina haka nan kuma da hannun mu'minai inda an so a yi yakin amma kuma yakin da yakuba sun gaba za su iya ba an ci karfin su saboda haka sai suka yadda cewa duk abin da aka hukunta sun yarda da shi Allah madaukakin sarki ya ce fa'tabiru ya ulil absar ya ku masu hankali masu lura ku dinga lura da irin wannan al'amari ma'ana na hukuncin Allah ga dukkan wanda ya saba ma Allah wannan karshen da kenan Allah ya ce walaula an kataba Allahu alaihim aljala'a da azabahum fid dunya in ba dan Allah madaukakin sarki ya hukunta musu a fitar da su a garin ba hukuncin Allah ne to da an azabtar da su a duniya azabtar da su a duniya shine na farko za a yaƙe su kuma za a kame matayensu da 'ya'yansu su zama bayi amma sai aka rubuta musu cewa Allah ya hukunta cewa a fitar da su a wannan gari don haka sai aka fitar da su wato daga garin madina kuma inda suke din yanzu ba nisa ba ne da shi in ka je madina suna wani yanki ana kiran shi hanyar uhud hanyar uhud ne shi ne masu gudun su yake da ke a wancan lokacin zai zama da nisa tun da babu ci gaba kamar yanzu haka gidajen nasu suna nan hanyar hanyar uhud in mutum ya bar masallaci da ya yi kudu da masallaci to zai je ya samu masu gudun su a amma dai babu gidajen babu gidajen da zamani ya riga ya yi nisa to Allah madaukakin sarki ya ce wala hum fil akhirati azabun na kuma ranar tashin alkiyama wuta tana nan tana jiran su matukar ba su yi imani da Allah ba ba su tuba ba ba su bi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce dalilin da yasa aka musu wannan hukunci dalika bi annahum shaqullaha wa rasulahu dalili shine sun yi wato iyayya da Allah da manzansa sun saba ma Allah da manzansa wa man yushaqi Allah fa inna Allah shadidul iqab Allah madaukakin sarki yace to duk kuwa wanda ya saba ma Allah to wannan lallai Allah ne tsananin azaba ne kuma zai kama shi wato ya hukunta shi da abin da ya dace sai Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan abin da wato ya umarci mutane da muminai wato da cewa kasta aikata ko da sun samu dukiyar waɗanda Allah ce ma qafatun min dinatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wa li yuqdi abinda kuka yanke na dabinai domin an fara yanke dabinansu manzana da wasan da mai dakatar shi abinda kuka yanke na dabinai shine addina, autara sumuha da kuma ma abinda kuka bari wanda suna nan ba a taba su ba wannan fa bi da wannan da izinin Allah ne Allah madaukakin sarki umarni sannan kuma ya dakatar Muhammad ibn Ishaq ya rawaito cewa manzala sallallahu alaihi a lokacin da ya dau na hukuncin banu quraida sun aiko dan sakon su wai yana cewa da manzala sallallahu alaihi wasallam ai kai kana hani akan banna to me yasa kai umarni a dinga yanke itatuwa to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayi cewa ai ba shi ya aikata ba Allah madaukakin sarki shine fa bi idnillah ai da abin da suka aikata da izinin Allah da haka Allah ne ya umarni a fara yanke itatuwar tukunna to daga baya kuma aka hana su suna madaukakin sarki ce wani yuhzi al-fasiqin Allah ya aikata haka ne dan ya kaskantar da waɗannan mutane waɗanda suke masu saban Allah Allah maɗaukakin sarki ce wa ma afa Allahu ala rasulihi وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب وما أفاء الله على رسوله أبدا ألا يقولون عن نبنسا نا ونن دوكياتا متانا واتو بني, بني النظيم wannan shi ake kira alfai yana kama da ganima amma ba ganima shi Allah madaukakin sarki ya bar ma ne kawai shi yasa Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasuli da abin da Allah ya yi ma manzansa kyauta na wato abin da aka samu na riba ba tare da yaƙi ba wannan shi ake kira alfai ita ganima sai an yi yaƙi ake cin ganima amma fai'u shi ne abin da aka same shi ba hanyar yaƙi ba an gane ko a shi yasa wasu ke cewa maka garin maka gaba ɗayan shi fai ne domin an buɗe garin maka ba da yaƙi ba an je da niyyar yaƙi amma ba a yaƙi garin ba suka yarda suka shiga hukuncin eh, ma'ana ƙarƙashin hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka dukkan ta annabin Allah ce to anan Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi abinda Allah ya yi ma sa kyauta na zuciyar waɗannan mutane wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alaihi min khairin wa cewa ba wai kun yi yaƙi bane da dawakai ko kuma abin hawa ba abin da kuka yi ba kenan don haka Allah maɗaukakin sarki shine ya baiwa annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kyautar wannan abu Allah ya ce to fadillah wannan dukiyar gaba ɗaya saso ne na Allah haƙƙi ne na Allah falillahi wani rasuli da kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a وما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خير ولكن الله يسلط رسله على من يشاء Allah yana wato tsora manzannin shi ne akan wanda ya so da haka Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya gabata a jiya ka tabar lahu da agliban na ana wa rusu haka Allah ne ya bashi galaba akan waɗannan yahudawa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai to shi tun da ganima ita ana ana kira kashi ɗaya ne a bar shi ga Allah da manzansa ko sauran kashi hudun kuma na mayaka Dan haka ana kira kumusi la ce wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa li rasuli wa li dhil qurba wal yatama wal masakin in kuntum amantum billahi wa ma anzalna dan haka idan ganima ce aka same ta ana raba ta gida biyar kashi hudu gaba ɗaya zai tafi cikin waɗanda suka yi yaƙi kashi ɗaya ne kawai za a ajiye saboda hidimar musulunci da kuma waɗanda suke miskinai wanda ba su da shi da kuma fakirai da kuma marayu da kuma manzo Allah sallallahu alaihi sallam wannan dan ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ba wai manufar da Allah ya koyi shine ne kwace dukiyar mutane in haka ne sai a ce to duka ma nashi ne a haka ci daya a cikin biyar aka baya. to shi fai Allah madaukakin sarki ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura wannan gaba ɗayan shi na Allah ne da sa, sai abin da ya tsakura ma mutane tunda ba yaki aka yi yanzu yanzu Allah ne ya bada nasara ya bada galama shi da Allah yake lahi. wannan ga Allah ne wale rasuli da kuma manzo wale bil qurba da kuma waɗanda suke dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kusa sune banu hashim da kuma banu musalif wale yatama da kuma marayu wal masakini da wanda ba su da shi wa ibn sabili da kuma waɗanda suke matafiya buzurin siyasa Idan sauran al'ummar musulmi ko mayaka sai a tsakura musu wani abu a basu domin yanzu ba wai ganima bane ba haƙƙi bane za su ce sai an ba su ba Allah ya ce kai da ya kuna dula tan bainal abniyati minkum domin kada ya zama abu ne da za a tattare shi a baiwa masu wadata a cikin ku Allah ya ce ma atakum rasulu faqudu abin da manzo ya ba ku na daga cikin wannan faidin to ku karɓa karfin ku kar su yi kamar yadda munafukai kuke yi munafukai idan aka samu abu ba a ba su ba sai su koma suna korai idan kuma aka ba su a rabu sai su yarda su dinga cewa ai abu yayi kyau idan kuma ba a ba su ba sai su dinga korai to Allah yake a ma mu'minai cewa wa ma kuma rasulu abinda manzo ya ba ku daga cikin wannan so fa ku to ku karba wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hane ku kuma yace kar ku taba ko kuma ya hana ku doko hannu wannan shine ma'ana na farko na wannan eh, aya ma'ana na biyu kuma wa ma atakum rasulu fakhuduhu duk abin da manzo ya umarce ku da aikatawa ya zo muku da shi na shari'ar Allah to ku rike shi ku yi aiki da shi wa ma nahakum anhu fantahu abin da kuma ya hane ku ku bar shi wanda hadisin sa yana fassara haka yace ma na kuma anhu fajtanibu wa ma ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu abinda na hane ku ku bashi abinda kuma na umarce ku ku aikata shi gwargwadon ikon da haka wannan aya ta sauka sai ku gaba daya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan da aka ambata a cikin wannan aya su ne waɗanda suka cancanci a raba musu wannan kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai gudanar da wannan abin ne ma'ana ga amfanin musulunci da ƙasa ba wai amfanin shi kan shi bane ba wai amfanin kan shi bane kuma ko da ya mutu ya koma ga Allah wannan abin ba zai tafi ga iyalansa ba dan ba gado ba wannan shine ake samun matsala na wani waje da ake kiran shi Zaliru abin nan gona da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar ma iyalansa an samu sabani tsakanin nana fatima da sayyidina abubakar radiyallahu su cewa ta zo tana neman wannan haƙƙi naka a wajen a wajen shi bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi sallama yake cewa ai manzo Allah sallah da wasallama ya ce wato su annabawa ba a gadon abinda suka bari wato ba gado ba ne sadaka ne abinda suka bari sadaka wa inna ma'ashirul anbiya la nura kuma mu sadaka da abinda suka bari sadaka to Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan cewa kada abin da yasa aka ba wasu domin kada waɗanda suke da wadata su zo su mamaye wannan abin shi yasa Allah madaukakin sarki ya cire kasan waɗanda suke masu bukata wa آتاكم wa فخذوه وما نهاكم anhu? فانتهوا abinda kuma ya hane ku ko kuma ya hana ku to nan ku hannu ko kuma kada ku nemi cewa lallai sai an ba ku ya Allah madaukakin sarki ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki inna Allaha shadidul iqab lallai Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba masa kuma sannan Allah madaukakin sarki yana umartar mumine a wannan aya cewa kar su saba masa domin saba masa yana yin jawo dalilin azaba da kuma halaka to ayoyi na gaba Allah madaukakin sarki ya bayyana akan falala da kuma daraja na su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkanin su ba a cire kowa a ciki ba domin dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama adilai ne na ce adilai mutane ne waɗanda suke amintattu tsayayyu kuma an yi haka ba wai ana nufin cewa su kuma ɗari bisa ɗari kamar annabawa suke ba na ce adala ta sahabbai ana nufin in ka kwatanta su da wasu su da za ka samu kurakuransu kaɗan kurakuransu kaɗan yanzu ba ce zai dibi kurakuran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya kai shi da damuwa ne ko amma kuma ba ce ba sa yi ba tun da su ma 'yan adam wani wajen na manzala sallallahu alaihi zai ce kasi kaza ke su wani wajen zai zo samu sun aikata kaza ce me yasa kuka yi kaza ko to har suna irin wannan amma kuma ka kwatanta da laifin 'yan bayan su ba aga saboda haka su adilai ne Allah madaukakin sarki ya tsarkake su to shine Allah madaukakin sarki ya bayyana falalar su a cikin wannan wato ayoyi kuma Allah madaukakin sarki ya jera su mataki mataki Lallai babu makawa mafi kololuwar daraja cikin sabon manzala sallallahu alaihi wasallam ne wanda suka riga musulunta sune as-sabiqun kamar wanda suka musulunta daga farko wanda suka yi hijira zuwa Habasha wanda aka yi wahala da su a Makka sannan aka zo hijira Madina suka fara fita sai yi hijira wannan sun fi kowa ɗaukakar daraja sannan kuma al'ansar su biyo su a baya haka nan kuma za a yi tafi mataki mataki mataki da haka haka Allah maɗaukakin sarki ya jera matsayin su da haka na farko ba su yi daidai da waɗanda suka biyo bayan su ba wancan suna da asbaƙiya ma'ana sun yi riga waɗancan shiga musulunci wannan rigen da suka yi na shiga musulunci shi ya ba su wannan wato daraja da abin da Allah madaukakin sarki ya musu للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah madaukakin sarki ce da fuqara'i al-muhajirin lalle waɗanda suke ba su da abin hannu wanda fakirai ne daga cikin muhajirun kuma wannan shine shine abin da ya jaye a kansu domin yawancinsu sun bar dukiyoyinsu ne a maka suka bar maka suka bar dukiyoyinsu da sana'o'insu suka yi hijira domin Allah shi yasa da yawansu ba su da abin hannu ko da suka zo madina ba abin da za su masu kaɗan daga cikinsu ne masu dagewa suka tashi suka nemi sana'o'i da za su yi to wanda ya nemi sana'a ya rasa kaga bayan da zai yi saboda haka wasu su sun kama sana'o'i wasu suka kama noma wasu suka kama kasuwanci kuma Allah ya albarkaci abin da suka yi to shi yasa Allah ya kira su al-fuqara da haka wannan ba wai ba wai kaskantarwa bane gare su su sahabbai ba wai kaskantarwa ba ne a gare su sai ka samu fakir ya fi masu wadata dubu alkhairi kashi dai fakir ne bai da kuma amma masu wadata duk na garinsu gaba ɗaya fi su alkhairi kamar yadda wani misali zai zo a ciki Allah ya ce to lil fuqara'il muhajirin dan dai waɗanda suke ba su da hali daga cikin muhajirun wanda su ne Allah ya ce a ba su wannan alfai din alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim wanda aka fitar da su daga gidajen su, ma'ana daga su daga garinsu da dukiyarsu aka kwace musu dukiya suka hakura ɗin domin neman yarda Allah shine ya rutahuna fadlan min Allah wa ridwani suna neman yarda Allah madaukakin sarki ne da kuma kyautar Allah madaukakin sarki yasa ba su fita ba suka bar wannan abin da Allah ya ba su na dukiya kuma duk da haka suka kasance suka kasance yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon addinin Allah suna tsayawa akan addinin Allah da manzon shi to Allah ya ce ulaika humus sadiqun lalle waɗannan su ne bayan Allah masu gaskiya na kwarai wanda aikinsu ya tabbatar da abin da ke cikin zuciyarsu kuma ya tabbatar da abin da suke furtawa akan harsunansu domin ya kyautu a ce abin da yake cikin zuciya ya yi daidai da abin da ake gani a ce to Allah da kan shi ya san zukatan bayi ya ce ula'ika humus sadiku lalle waɗannan su ne masu gaskiya to kaga duk wanda zai zo ya soki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ayar yake fada Allah ya ce humus sadiku kai kuma ka ka ce masu cin amana ne makaryata ne to sai Allah kuma bai kyale ba sai ya yabi al-ansar su ne mutanen madina an kira su ansar saboda taimako da suka yi ma'addinin allah su ma amma dai ƙabilu ne guda biyu al'aus da kuma al-khazraj ƙabilu ne guda biyu a kakanninsu can mafarinsu ɗaya ne amma kamar gida ne guda biyu sai ya zama sun zama ƙabilu daban-daban su ne al'aus da khazraj su ne wanda suke tsuguna a madina banda su akwai ƙabilu daban-daban akwai irin su gaffan akwai suna nan da yawa wanda suke kewaye da madina amma dai wanda suka fi shahara su ne waɗannan ƙabilun guda biyu sai allah ya yabe su kuma ya bayyana falalarsu da ɗaukakarsu da kuma wani abu kyakkyawa a tattare da su shine ba su da ƙyashi ba su da hasada ba su da wannan azuciyarsu al'ansa kuma wannan abu ya bi su har zuwa yanzu har zuwa yanzu idan an yadi kallahu da an da wafan alaiha don ko yanzu ne in kaje za ka samu in kaje kaga yadda ake mu'amala da baki a madina ya sha bamban da ko'ina a duniya zan ce ko'ina ya sha bamban aka suna bayarwa ba tare da yashi ba to Allah madaukakin sarki yace wallazina tabawwa'u dara wal iman waɗanda suka tsuguna ma'ana suke da matsuguni na gida shine wato madina kenan gidan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin su ne masu garin to amma har aka zo aka kai ba a ma jin labarin kaga wannan in ba rashin yashi ba ai ba za a yarda ba yanzu ba shine ake ta fama da shi a garuruwa ba yake baki sun zo sun mamaye mana gari mutanen ba ba taba baɗan wannan ba kuma aka zo aka yi ta shugabanci babu su ma a ciki kwata-kwata amma ba taba fitowa sun nuna haka a ba su da wannan tashi a mutum ne zai ɗauki gonan shi a ba Allah da sa in akwai kyashi kana ganin zai haka zai ce waɗannan bakin za su zo su ci amfani amma ba sa ganin wannan to Allah ya ce wallazi ta tabarwa uddara waɗanda wannan suka tsuguna a wannan gidan hijira shine wato madina garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal imana kuma imani gidan imani gidan hijira ne da imani min qablihim wato gabanin waɗannan waɗanda suke wato almuhajirun tun kafin muhajirun su zo su suke zaune a nan kuma musulunci ya shiga madina tun kafin a yi hijira tun farko farkon hijira musulunci ya zo madina don maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu ne kusan farkon wanda ya fara tafiya madina ya je yana karantar da su alkur'ani to kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina babu wani gida face zai akwai musulmi a ciki haka tun kafin ma a zo already musulunci ya riga ya samu shimfiɗa ya karɓa a gani yasa ko da aka zo ai kun ga ko abin da ake nunawa da aka zo kawai murna suke cewa manzo Allah ya su ba ai kuma zo an kira su musulunci bane sai riga sun shiga musulunci wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je da farko suka ta karantar da su addini suka ta kiran su zuwa ga musulunci to Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunar waɗanda suka yi hijira suka zo musu suna kaunar su wala ya fi sudurihim hajatan mimma utu kuma ba sa taba jin wani kaikayi a cikin zuciyarsu na wata bukata wanda Allah ya ba su da za su iya bai wa wani ko wata dama da za su ba wani ba sa jin komai a zuciyarsu ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya yan uwantaka ko abota lokacin da ya zo Madina tsakanin al-muhajirun da al-ansar zai ɗauko wannan daga cikin muhajirun ya ce to ga dan uwanka a Madina yasa nan abin har yanzu ba a sami irin shi ba kuma in ya ce dan uwan shi ne shi ya ɗauke shi dan uwa dangin shi sun san shi cewa dan uwan shi ne ba maganar ma wai a ce wai ba ne da aka zai zo gidan shi duk lokacin da yake so in ya ga iyalan shi suna cikin wani abu na ba daidai ba zai tsawata musu kuma zai yi duk abin da yake so ya a cikin gidan dan uwan shi nan to aka yi wannan almu'afat din aka hada tsakanu da aka duk abin da za su bayar ba sa fargaba kuma ba sa kyashin waɗannan mutane Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kai hasa nima ma suna fifita wasu akan kansu ko da su suna da tsananin bukata tafiyar shi ba zai zo ka ce kwananka da ake zuba ma abinci a kai masa ko ka dawo gida ka samu an yi baki ya zama abin ba a yi da bakin ba ce iyaka abincin kenan ka ce a ɗauka bisa a kai ma bakin kai ka haƙura ko za a sami irin wannan ba su da yawa ko ba ma a cikin madina da madina irin su suna nan da yawa a wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bako yake cewa waye zai dauki nauyin bakon annabin Allah dan mutum ce ni daga cikin mutanen madina yake ni ne zan dauka ya ɗauki bakon suka tafi kuma da ya je gidan ba da wata wadata bai da komai za a cikin fukara iyaka abin da za su ci a gidan da shi da matarsa ƴaƴan ba za su samu ba ne abin da yake gidan in kuma suka ba ya'yan shi da matar ba za su samu da haka ko da ya shiga gida din yake ce ma iyalinsa to yau na zo fa da baban annabi saboda haka sai a shirya, a shirya ai babu komai a gidan ba wannan abu ba kuma abin ma yanzu in maka ci yara ba za su samu ba ya ce ba damuwa sai dai ki shirya ta shirya abincin aka kawo mishi tare da bakon ta ce to yaran ya za a yi yanzu ya ce ki rarrashe su in kin ji za su yi kuka ki rarrashe su har su yi bacci shi nan sai sa aka kawo musu abincin da aka kawo musu suka zauna za su ci da bakon da ɗan fitila haka sai ya hura fitila ma'ana sai ya zama duhu sai yana ɗan Ƙwanƙwasa hannun shi kamar yana motsi da hannun shi yana taɓa hannun amma ba a kai ko loma bakinsa shi kuma bakon yana cin abincin ya sake abincin shi gaba ɗaya bai yi tsammanin wannan bai ci abincin ba kuma cikin gidan shi ba ci abincin ba kuma haka aka waye gari bai nuna masa akwai damuwa ba to da aka koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba shi labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalle shi ya ce ya kai da bakonka yayi dariya Ya ce Allah ya ga abin da kai kuma abin ya bai wa Allah dariya to kaga waye zai irin wannan ya hana ƴaƴan shi ya hana kan shi ya hana matar shi dan wani yanzu almajiri zai zo yana bara kana da shi din da za ka iya bashi ko kuma sai dai ka bashi wanda kai ba za ka iya yadda ka ci ba na jiya ne kila ko wanda ya yi sanyi ko wanda ya fara lalacewa ko wanda yara suka ci suka bari shi ake ba almajiri ko Allah ya ce nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma ko Allah ce ba za ku kai samun biyayya a wajen Allah da kusanci ba har sai kun ciyar da abin da kuka fi so kuma Allah ya ce ayyu ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata sadaqar يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض bayar ku ciyar da abin da ya fi tsarkaka a wajen da abin da Allah ya fitar muku da shi daga ƙasa Allah ce wala ka yamma mun hadisa min mutum fi kuna wa nassun bi akhiri kada ku duba mara kyau ku ba da shi wanda kuma an ba ku ba za ku karɓa ba da haka a duk lokacin da za ka ba da wani abu na sadaka ko na kyauta ko na kyautatawa ka sa a matsayinka akan kai ne za a ba abin nan in an baka abin a irin yanayin yadda ka kai ka bayar da shi ya za ka karbe shi idan abinci ne mara kyau ka bayar ka kaddara cewa kai ne aka baka wannan abincin ya za ka karba ko ba za ka karba ba ko ya za ka gan shi da haka daga cikin abin da za ka ci din na aka kawo shi da ɗumi dumin sa yayi bara ba a ciki ka bashi wannan shine ka nuna cewa lallai ka yadda da Allah madaukakin sarki in ma sun yi yawa wani ya zo wani ya sake dawowa sai a ce ai almajiran suna da yawa dan ka ba ɗayan ne ɗayan ya zo dukka ba su kai ka ci saura. ai shine naka rabon ka abin da ka ba su shine naka wanda ka ci wannan zai tafi a banza ne abin da ka bayar shine naka kamar yadda na na aisha take gaya masu Allah sallallahu alaihi wasallama an yi yanka a gidan shi aka yi karaba nama ya ce a kai mawana kai mawana ba abin da ya rage sai wani sai wani dan kashi tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun duk ta kare wannan kashin ne kawai ya rage ya ce ai tinkiya ta yi albarka wannan kashin ne kawai bai yi albarka ba shi kadai ne ba rabon mu ba shi wannan duk da muka ba shi ne rabon mu don haka mutanen madina allah Maɗaukacin sarki ya yabe su akan wannan kyakkyawan hali nasu allah ce wa yusi nuna ala akutihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu su ko da su suna da tsananin bukata ni tsananin bukatar sai ka ga sun ba wani su sai ta haƙura ba tare da sun samu abin ba kuma suna da bukatar Allah maɗaukacin sarki ya ce wa man wa shuhha kanafi fa ulaika humul muhtadun duk wanda Allah madaukakin sarki ya taimake shi aka tsare mishi mako na zuciyarsa Allah ya hana mishi mako a zuciyarsa ya ji yi da kyashi a zuciyarsa to waɗannan su ne wanda suka rabauta wannan daga wikaya ne Allah ya kare shi daga daga hanawa daga mako na zuciyarsa ya zama bai da kyashi a zuciyarsa yanzu daga cikin abubuwa da yawa da suke kashe mu a cikin ƙasar nan da zamantake ai kyashi din ne ko shi hana mu ci gaba da yawa da mutum ya ɗauko yaro yana masa aiki a shago a kasuwa suna aiki akan zai dinga biyan sai yana mishi aiki yana mishi aiki da ya ji dan sai wani fili sai ya ce sai ya ce mishi ya kwashe kudin sa ne wato shi ma ya fara abin nan ya fara wayar shi ya fara kawo sai har ka fara siyan ki, ko sai yanzu har ka sai mota sai ka yi fata hawan mota kenan ka san shekara nawa ne ya tara duki sai zargi ya fara shiga kuma to ka san irin tattalin da yake kai kake biyan sa kuma sana'a yake to zai kyashi ya shiga ai kamata ya in kaga yayi wannan ka san cewa lalle mutum ne mai dagewa yana neman na kansa yana so shi ma ya sami yancin kansa ya samu gashin kansa abin da ya kamata kenan amma ko a aiki ne wani ga kana tasowa sai ce kana so ka wuce ko a karatu ne wasu malaman Allah ya fitine su sai ga in ya ga ɗalibin shi ya fara fitowa yana fice yana so ya tsere masa sai kaga kuma har hasada ta shiga wani abu ne wanda yake sananne imamu bukari Allah ya masa rahama ya sami irin wannan jarabawa dalilin ma da yasa ya bar garin su kenan a lokacin da ya taso Allah ya yi shi yaro ne mai hazaka ya fita neman ilimi akwai asalin malamin da ya fara karatu a wajensa ana kiran shi Muhammad ibn Yahya al-Zuhri babban malami ne na hadisi ba fitacce sosai tun imamul bukari yana karani yake karantar da hadisi malamin an san shi a duniya imamul bukari ya je yawon ya shiga kasashe ya je nan yaje can ya dawo da imamul bukari ya dawo ya fara karantar da hadisi sai mutane suka yoye a wajen malamin sai suka zo wajen imamul bukari aka fara sunan shi ya fara shahara sai wani abu ya shiga zuciyar malamin abubuwa dai suka faru har dai ya hada shi da masu garin aka ce imamun bukari ya tattara ya bar garin an kome shi wani malaminsa babban malaminsa ko haka yana faruwa tsakanin malami da ɗalibi shi wannan tabi'a ce ta ɗan adam baya so ya ga amince shi baya son ya ga amince shi dan adam biyar ne in ba kaɗan da Allah maɗaukakin sarki ya tsare su ba kuma musamman ma Allah ya jarabe ka ka faɗo irin wannan yanki namu na ajiyar ai a yankin ajirka ne za ka zo malami ya ganka kana karatu a jami'a ko a secondary sai ya ji ya tsane ka wani malami ya ga yana ta dukan ɗalibi ya ta zagin shi me yi sai ce ai yana so ya nuna ya fi kowa sani haka ne ba so su kuma tura ba haka bane ga su dai kafirai amma in ya ga ɗalibi mai kwazo me yake masa sai ya ja shi to mu kuma an ga ɗalibi mai kwazo sai a tunkushe shi wai kan shi ma ya taso ya zo ya mai amfani sauraron da Allah ya fito da shi ba mai hana shi fitowa to wannan tana ɗaya daga cikin cutar a cikin al'umma tashi da hasada wai ba ka so ka wani ya ci gaba to wannan mummunan cuta ce shi ya sa wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ko jabi ne ko waye wani ya haɗu da shi a a Kaaba yana da wani wanda daga cikin mutane sai ya ce bari na jibi sahabin nan in ji irin addu'o'in da yake yi ko ni ma zan yi koyi da shi tun da sahabi ne in samu alkhairi irin na addu'o'insa ya ce tun da na bi shi a baya yana da wasu kalma ɗaya na ji yana nanatawa yake wannan abin nan ɗin har sai da na gaji na kasa kura na tambaye shi me yasa yake maimaita wannan addu'a ya ce addu'ar da yake faɗa kawai a ɗawabin nan shine Allahumma qini shu'a nafsi Allah ka kare min kyashi na zuciyata ce har ya gama kewaya na abin da yake faɗa ne ni ko na kasa na ce to kai ni na zo na ga sahabi ina so yana wata addu'a yana ta jero su na ji abu ɗaya kake faɗa yace to ai abin da yasa nake wannan addu'a saboda Allah ya ce wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun su ne suka samu tsira da rabauta ni tsiran nake nema shi yasa nake wannan addu'a da haka idan Allah ya cire ma mutum tashi a zuciya shi to wannan ya samu tsira ya samu rabauta kuma kaɗan ne a cikin mutane suke da wannan kamar yadda na faɗa yana faɗawa cikin malamai da ɗalibai za ka samu a cikin wasu malaman sai ka samu wani malami ba ruwan shi kowa ya shi ban ma har karfafa ma ɗalibai za ka ga yana yi a cikin ya ga yana da ƙwazo ya ja shi amma fa 90% zan ba haka ne da ya ga kana wani abin nan sai dinga ganin kamar ka raina masa ilimin Sai sai ka ganin kamar kana so ka zo ka ka ja da shi to wannan kyauta ta Allah ce ai kyauta ta Allah ce yana ba wanda ya ko mutum ya ga yaron shi a kasuwa ya fara tasowa ya kore shi kuma da haka ya faru da yawa kuma ya kore shi ya zo ya fi shi daukaka da yawa ya faru ko a garin nan ma da yawa ya faru wasu da yawa sun zo su suke tallafa ma masu gidan nasu bayan da sun kore shi. haka muka cire tashi a zuciyarmu za mu zauna lafiya wai mutum baya so ya ga tafi na nama kanka komai an fi so kullum a dinga ganin kana bi kaman kuda wannan kuma al'ada ce ɗabi'a ce ta ta musamman ƙasar hausa tunda a cikin ta muke a ƙasar hausa mutum ya fi so kullum ya zo in ganin allah ya waye in kun saba da al'ada ta ƙasar hausa ya zo ya ga an cika kofar gidansa yana raba mutane abinci abin da yake faruwa kenan wannan ba za ka gane ba sai ka je kasar hausa kamar yadda nake gaya ba daga nan ka doshi arewa wannan ka fara shiga zamfara ka bar ka je katsina ka je zakwata ka je kebi ka yi abin nan to nan wajen in ka je za ka yi mamaki haka kan dinga tsira ma mutane kaɗan kaɗan kullum su dinga zuwa ba ba shi bane taimakon mutane a inda har kana da wannan karfin to ka buɗe musu hanyar da za su je su nemi na kansu ba su kashe zuciyarsu ba wannan ya zama ita ce al'ada ta masu wadata a cikin al'umma da muke ci ai kana tallafa ma mutum ne kana karfafa shi ne kana ɗaukaka shi kana nuna mishi hanyar da shi ma zai tashi ya zama wani abu Ba haka Allah maɗaukakin sarki ya yabi mutanen Madina akan wannan halaye na kuma kamar yadda na faɗa har yanzu na haka halin su yake duk wanda kuma ya je zai tabbatar da haka a wata shekara mun yi aikin haji da wasu malamai manya-manyan malamai ne. wani dalili ya sa muka shiga cikin in aka zo cin abinci da aka zo cin abinci tare da su muke cin abinci ba wani waye kowa da filistin tare ake cin abinci da su gaba daya abin da zai baka mamaki wani zai dinga jawo ka in akwai nama gaban shi zai dinga turawa gaban sa amma mu an <laughs> gaba ta mu a nan kasa na ma tsakiyar abinci kowa kokari zai yaga ya ja ba ruwan shi dan da bai samu ba ko so mu al'adar mu kaman ko ɗabi'a mu ne shine wato warwaso shi wannan yana daga cikin tuffata ta mutanen kowa ya ko rabo aka zo yi zaka ga kowa yana so ya samu babban kasu yasa da zaka jera mutane yan Najeriya a waje ka zo da abu da zaka raba musu wallahi ba za su iya zama ba kuma ko da abin da zai ishe su za ka ga nawa suna ganin kamar abin ba zai zo ya same su ba ana cikin yi ana cikin yi sai ka ga fara matsuwa fara matsuwa sai a fasa kuma Ku kaga jin me yake kawo wannan rashin wadatar zuci da kyashi da hasada karwa ne ya samu nashi ya fi nawa yawa ko karwa ne ya samu abu irin nawa duk wannan shine tunda za mu cire wannan abu a cikin zuciyar mu in ya samu ai kai abin alfaharin kai yau abin alfaharin ka ne a ce wane ya taso a karkashin ka ya zama wani abu wannan shine babban abin alfahari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfahari da sahabban sa inda ya hana musu alkhairi ai ba su samu ba lokacin da rashin lafiyar shi yayi tsanani yayi tsanani yayi tsanani sai ya ce ku ce abubakar ya ma mutane sallah ba zan iya fita ba kuma haka bai iya fitan ba abubakar yana kuka haka yi sallar nan manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ko ta labulan wundansa ya leka ya ga sun yi sahu suna sanda. sai ce sai ji hankali shi ya kwanta domin ya daura su a kan alheri wanda ya rike abin shi kadai da ce shi shi zai baka baka baka rike abu ka hana shi abu ilimi ne ka sake shi in dukiya ce ka nuna ma mutum hanyar da zai samu ka daura shi a kai idan wata sana'a ce ka koya mun abin ba da wasu likitoci an ce wani likita in ka je asibitin shi Wai wajen kai kanka san maganin da ya rubuta ma sai babban da a cikin takarda wai kanka samu kai ka je ka siya a waje kada ba kyashi ba ka riga ka kai ruwa ba abin da za a zama a likita da zai wuce naka wai sai a babballa maganin abu ko tsara sai a ɗebo a sa a takarda an kaje ma ba za ka san me takardar maganin ba an tara shi wai in ka sani gobe ba za ka zo ka siya a wajen shi ba za ka je wani waje ka siya to ikin wannan abubuwan ana yi to kaga wannan duk shi yasa an ka kalli matsalolin ƙasar mu nan da al'umma mu wallahi mu ba wai wani waje bane daga cikin mu ne matsalar ta mu take ba wai daga wani waje aka je hota ba ba wani ba ne ya faru mu dai mudin ne da halayen mu ne muke fata al'ummar tamu mu muke fata zamantakewar tamu mu muke fata tsarin namu saboda haka lallai ya kamata mu yi kwaikwayo da irin waɗannan mutane na kwarai ka duba yadda Allah da kan shi yake yabo a gari da abin da suka aikata sun yi abubuwa da yawa da ba za su mutantu ba yanzu da za ka je madina da azumin nan sai ka ga dama ka sai abin shan ruwa sai ka ga dama ka sai abin sahu a ce ka je ka biya kuɗin jirgin da komai to ba za ka taɓa gayyara kan abin da za ka ci ba ko ka sha ba wannan ka ce mustahil an za abin da yake impossible to shi ne wai ka ci ka sha wannan ba damuwa ba ce in za ka je ka ci abu su goma za a kara maka za a hana ma ba domin yanzu kaga daga an wace kowa zai kama gaban shi kowa ya shiga gidan shi ya kulle daga shi sai iyalinsa daga shi sai iyalinsa ai balarabe yana yana su a asalin ɗabi'a su haka Allah ya su bayarwa su ke. su rashin bayarwa abun gori ne a wajen su tun suna jahiliya tun kafin musulunci tun ba suna jahiliya su musulunci bai zo ba wai ruwa a wajen su wani mummunan hali kyauta shine kyakkyawan hali a wajen su haka zai iya baka duk abin da kake so zai iya baka shi to tun da su mutane ne za mu iya kwaikwayo daga gare su yanzu zai mutum ya taso daga karshen duniya daga madina ya zo najeriya ya tona rijiya akwai masu kuɗi a gaba ba ya tona ba rijiya ba ya sai ga ana ta wahalar ruwa sai a yi ta wahalar ruwa in ya yi goma sai sa daga shi sai gidansa kawai saudiya duk inda ka je duk gida akwai famfo sai ka ga an mishi baki ta waje kuma ba bakin ba kawai za a ɗanyi wani da kari sai a sa kofi da za ka sha ruwa har kofin ma da za ka sha ruwa ba sai ka nema ba za a ajiye ma kofin da za ka sha abubuwa ne in ka kalla sai ka ga motsin sai ka rasa yanayin kasar ne ko kuma a'a mutanen ne ko kuma yaya sai ka rasa ko al'adun namu ne suka gadar mana da haka Allahu a'ala al'adun ma suna ciki idan yaro tun yana karami za a ce wani ranar muke gina da dan uwa yake cewa an ji an yi rabu wani mutum ya saba zama a wata ƙasa daga cikin ƙasashe to sun shiga wani shago sai aka ajiye wata kyauta aka ce kowa ya ɗauki abu ɗaya kuma daga ɗan shekara kaza ne zuwa kaza zai ɗauki abu yaran shi sun saba da haka aka suka ɗauki abu ya suka fita sai suka dawo hutu nan da suka dawo hutu nan sai suka fita unguwa wai ana raba abin nan ana raba kosai da wasu abubuwa haka yaran da suka fita sai ba su dawo da komai ba Su ya yake tambayar su yake su da suka je sun ga kowa ko yana ci ba ba irin wancan ba kuma in wani ya zo da shi da yawa a lokacin da iyayen shi za su ce ka yi kokari kaga ana gina shi akan wannan hadamar kenan haka ne mana ko rabu ake in yaran ka ya zo da biyu to shine zaka dinga ganin shine wayo ne shine kokari ne ya samo da yawa ko da ku wanda ya zebo ya fi ƙarfin sa sannan ita ce ɗabi'a mu to shi yasa ga dole mu ne din za mu tashi mu gyara da kanmu an ka ga ya zo da shi da yawa ka ce a'a ya aka yi ka zo da shi da yawa ai ba ka yi tambayar sa ce su wane da wane sun samu to ɗauki guda ɗaya je ka kai sauran ga in kai haka ka ɗora shi akan wani abu to amma za ka ga tasowar da ake tun ana yara ake nuna ma yaro ya rike nashi nashi ne kar ya ba wani kar ya ba wani ko abu ne za a raba ma yara sai a ce sa a bakin ka kawwa ne gani me kake koya masa ko abu ne ake ba yara mata za ka kulle ku sa kan ku yadda ku fita da shi kar wasu su gani dan wasu sun gani za su ce suna so ko wannan shi ne ai shi yasa wani irin tasowa ake zai ka rasa yaushe ne za a canja wannan matukar muna ana tasar da yara akan wannan ɗabi'u din to shi kenan ba ranar da za a gyara kenan har sai lokacin da aka samu wanda za su canja wannan al'adu in an canja wannan al'adun to shi kenan za a iya samun abu yanzu ko layi ne ake na raba abincin kaje kasashe ko saudi a kuwaye kafin ka gai wasu 'yan ƙasa sun ƙetare layi sai ka ga 'yan najeriya sun ƙetare nan za ka je ko layin banki za ka je kuma ba musulmin ba kirista za ka je kana tsaye kawai sai ka ga wani mutum haka kawai zai zo shiga gaban haka kawai shi kan kudin a din ya kare ya taba cewa wani banki na karewa ai ko ya kare za a sa wani sai ka da ya ga abin ya fara ya ce yi abin nan zai kai kuwa wannan wannan wannan wata irin dabi'a ce da mutanen mu suke da ita sai dai addu'a Allah ya kare Allah madaukakin sarki ya ce ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون sai Allah ya yabi wanda suka zo bayan Allah ya ce walladina jabu min ba'dihim waɗanda suka zo bayan kenan tabi'ai asba'u tabi'ina asba'u tabi'in har zuwa tashin alkiyama kenan wanda suka biyo bayan muhajiruna da al'ansar su ba muhajirun bane su ba al'ansar bane sai Allah yake cewa kaga zuwa ba ambaci abin nan su ba sai Allah yake su ga su fasikyawa shine ya kuluna abinda suke cewa suna cewa rabbana ghfir lana ya Allah ka gafarta mana duk addu'a in zaka yi ka fara da kanka wali ikhwanina ya Allah kuma ka yi gafara ga yan uwanmu sune wanda suka gabace mu kenan sahabbai alladhina na bin imani, wanda suka riga mu imani wala taj'al fi na ghillan lillabi na amanu Allah kada ka jefa wato wata kiyayya a cikin zuciyarmu ga waɗanda suke mu'minai rabbana innaka rahufur rahim ya Allah madaukakin sarki mahalikin mu lalle kai ne wanda kake mai jin kai mai rahama ga bayinsa to kaga kenan wannan shine dalilin da Imam Malik yake cewa wannan fai'u din da ake cewa ana raba ma talakawa da waye da yanzu za a same shi a ce musulmi sun kai wani farmaki a masu garin sun gudu ba a yaki da su ba an ci wata ganima to Imamu Malik yace in za a raba wannan dukiyar banda yan shi'a a ciki aka ce me dalilin ka imamu malik ya ce ai allah ya ce na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir Ya yace duk wanda ko yazo yana zagin su baya tare da su dan haka ba zai ci fai ba da haka ana magana akan Ya yace to dalili na ke ne cewa ba za su ci fai ba haka dan ana faɗan miyagun akidun shi'a ko ana faɗan a musu tawaye a nisance su sai a zo a ce a'a a zo a dinga fahimtar juna da waye to ba daga yanzu bane su imamu malik ma suka karanta haka ba wai al'amari bane ne in dai zai zagi sahabbai to shikenan ba yi da wannan girman ba yi da wannan darajar sai ka ce wala karama ba girmama su in kuma zai tsaya in zai yi fada yi fada da yan zamanin amma mutanen kwarai mutanen baya waɗanda bayan Allah maɗaukakin sarki ta dalilin su muka samu shari'a muka samu addini muka samu hanya ta samun tsira kuma ka zo kana fata su ai wannan mummunar aqida ne shi yasa wani mutum ya zo ya samu zainul abidin Sai daga cikin jigogin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikan Aliyu dan Abi Talib shine dan gidan Hussein Ali ibn Hussein ibn ibn Abi Talib sai ya zo yana zagin sahabbai a gabansa yana zagin su yana so ya ji me zai tanka sai ya ce a ah, sai ya ce ma mutumin kai kana cikin almuhajirun ne sai ya ce a ba na cikin su ya ce to kana cikin al'ansar sai ya ce ba na cikin su ya ce to ba ka cikin wanda suka biyo bayan su don wanda suka biyo bayan su Allah ce waye ya kulu na rabbana na wa ikhwana kai kuma kana zagi ce kai kuma kana zagi saboda haka wannan aya tana faɗan darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wanda ya riga ka ya riga ya riga ka ba inda za ka yi shi wanda sai riga sun tsere mana da haka ba yanda za ka yi ka kamo darajar sahabbai ko kusa ba ba a maganar ma wai abin nan wannan ba babu haɗi ma in ma ka ce wai kana tsammanin kamo su wannan kamar rage musu daraja wanda suke kusa da su ma ba su kamo su ba ballanta kai da ka zo baya bayan baya shi yasa Umar ibn Abdul Aziz tabi'i ne Umar ibn Abdulaziz wanda ya yi khalifanci bayan Muawiya kuma ya yi khalifanci na adalci daga cikin jikokin na Umar wata rana wani mutum ya zo yana tambayan shi shi ma akan Muawiya radiyallahu anhu ya kake ganin Muawiya ai sarki ne da yayi zalunci yayi barna yayi kaza yayi kaza budan bakin Umar ibn Abdulaziz sai yake cewa wallahi kura kura da ta shiga hancin dokin mu'awiya ta fi umar ibn abdulaziz daraja ba ma dokin shi ba ba shi bai ce kurar da ta shiga ta fi ne daraja saboda ne saboda shi dai dinnan mu'awiya ko kaji ko kaso sahabi ne ya yi annabin Allah ya yi imani da shi ya zauna da shi ya yi surkunta da shi ya rubuta wa'ayi ƙur'anin da kake karantawa akwai ayoyin da ma'auya ne ya rubuta su yana cikin wanda suke rubuta wahayi sai ka zo kana zagin sa wa kake zagi annabin Allah kake zagi ya rubuta wahayi da hannunsa yayarsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zo kana zagin sa to kaga ka zage shi ai musulunci ka zaga ai duk wanda yake zagin sahabbai ba wai su din yake fasin din yake zagi ba yana yana tuhumar musulunci ne a tunda su waye suka suka tattara addini su din su din ne suka tattara addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tafi su ya bari su din ya bari kuma suka dorar da mutane akan wannan karantarwa sai ka zo ka ce dukkan su mutanen banza ne ma'ana addinin da suka kawo ba haka yake ba ke aka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani Allah madaukakin sarki kuma ya ƙara mana kaunarsu Allah madaukakin sarki ya sadar da mu da su ah, wannan shine mun tsaya aya ta goma a wannan sura kuma kamar yadda muka faɗa insha Allah ne zama na ƙarshe a cikin wannan wato wata mai albarka wata mai alfarma inda muka kwashe waɗannan kwanaki muna bibiyar waɗannan ayoyi na alkur'ani don sanin ma'anoninsa da kuma tsara mu juna sani a muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka gabatar na ayyuka na alƙairi ya karɓa mana muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda ya rage kuma na cikin rayuwar mu Allah ya mana albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka kafa wannan karatu suka Allah ya ba su lada a albarka Allah ya ba su lada ne wa ya kara musu lafiya da tsarewa da kariya muna maganar malamai da kuma iyaye da magabata suna kwala maɗaukacin sarki marasa lafiyar da ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya suna kwala maɗaukacin sarki ya ji mu a cikin wannan wata Allah lokacin sarki yadda ya kawo mu muka ga kwanaki na kusan karshe na wannan wata Allah nuna mana karshen sa lafiya waɗanda aka fara azumi ba a gama da su ba Allah ya farta mu kuma da aka fara da mu muna Allah madaukakin sarki ya sa mu ga karshen sa Allah kuma ya nuna mana mu sake ganin wata shekara kamar yadda muka ga wannan muna cikin raye cikin koshin lafiya na roƙon Allah madaukakin sarki addu'o'i da muke kai kuma yana amsawa musamman na samun zaman lafiya da aminci a ƙasa suna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara amintar da mu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu a matafiyan mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsane musu hanyoyin dan kasuwan mu Allah ya albarkaci kasuwancin suna roƙon Allah madaukakin sarki dabai waɗanda suke da shaidar rubuta jarabawoyi Allah madaukakin sarki ya ba su nasara dabai matakai matakai daban-daban akwai dan uwa da muke tare da shi likita da yake da jarabawa a gaban shi shi ma muna roƙon Allah ya mishi nasara Allah ya mishi taimako da duk sauran waɗanda suke musulmi ne wanda suke neman irin wannan da kuma ƴaƴa waɗanda suke ƙananan matakai na da ke kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu taimako Allah ya ba su kyakkyawan sakamako muna roƙon Allah madaukakin cikin sarki ya tsare mana zukatanmu ya tsare mana imaninmu suna da Allah maɗaukacin sarki mu ya ƙara musu tausayi a zukatansu suna da Allah maɗaukacin sarki ya ƙara datar da su da abin da yake na adalci abin da ya zama na cuta ne da farna Allah ya kawar da su daga gare shi suna da Allah maɗaukacin sarki a tunani da ake na kila wani zaɓe kafin wani azumi mai zuwa ko Allah madaukakin sarki ya mana zabe na alheri wanda Allah madaukakin sarki zai zaba mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaba mana wanda zai zama maslaha ne ga mutunci da musulmi da kuma ƙasa baki ɗayanta muna roƙon Allah madaukakin sarki kar ya bamu da dabara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon hakuri da wanda zai zaba mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi ga waɗanda za su zamanto mashawarta ne ba na kwarai ba Allah kuma ya azurta shi da mashawarta na kwarai ina roƙa Allah madaukakin sarki amsa mana addu'o'in mu Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallai, wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man 'adayt wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayta lak suntu 'ala ma qadayt wa lak shukru 'ala ma a'tayt اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعل واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا لنا دنيانا التي فيها معاشنا لنا أخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخر وخير أعمالنا خواتم وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة الحالية وميتك القوية ومرة غير موت ولا قارب اللهم إنا نسألك خير المرحلة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير الأمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثبت موازيننا وحسب إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل قيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الأولى من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت ولا مؤسرا إلا يسرت ولا مذنبا إلا فترت ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها ربا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن إنا عبيدك بني عبادك بني إمائك نوافينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت وعدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوعدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يكرمنا إلى حبك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعلات اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا شر ما خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك السفلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين